bayan da ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to je Saliu Garba ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Jama'a Assalamu alaikum. Cikin shirin namu za mu duba illar daina amfani da ƙananan kuɗaɗe a harkokin kasuwanci na yau da kullun a Najeriya. Ƙasashen da suka ci gaba ba su yi watsi da ƙananan kuɗaɗensu ba kamar yadda ya faru a Najeriya. To ko menene ya kawo hakan? maimakon ma a yi ƙoƙari a dawo da yin amfani da su sai kuma ana jin kishin kishin cewa ana ma iya rage ko a daina buga ƙananan takardun kuɗi irin su naira biyar goma ko ashirin to ko menene dalilin wannan irin tunanin ba tare da bata lokaci ba ga wakilar murar amurka da ke abuja madina dauda da firar da ta yi ina tare da alhaji sani aminu dutsen ma ƙwararre ne a harkar tattalin arziki sai alhaji yusha'u aliyu babban jami'i ne kuma ƙwararre a harkar tattalin arziki tare da waɗannan manyan baƙi na guda biyu za mu yi muhawara akan wani mataki da babban bankin najeriya ya ce zai ɗauka bankin ya ce zai daina buga ƙananan kuɗaɗe kamar naira biyar da naira goma da naira ashirin wai saboda a rage yawan kuɗaɗe da ake kashewa wajen buga su ko da yake wani jami'i ya fito ya musanta zancen amma in babu rami me ya kawo zancen rami menene illolin rashin ba da sararin yin amfani da duk nau'in kudade a hada-hadar tattalin arzikin ƙasa wannan yana ɗaya daga cikin tambayar da za mu iya warwarewa a cikin wannan muhawara da za mu yi kuma manyan baƙi na su ne za su warware mana zare da abawa a kan wannan batun to kamar kullum bari da fara da Alhaji Yusha'u Aliyu. Menene illolin rashin ba da sararin yin amfani da duk nau'in kuɗaɗe a hada-hadar tattalin arzikin ƙasa? To dole mu duba mahimmancin su kuɗaɗen kuma kudade wani ci gaba ne da aka samu na harkar kasuwanci a duniya wanda aka kirkiro su kuma ake amfani da su kuma suke da daraja daban-daban kuma duk waɗannan takardun kudade da aka kirkiro to an kirkiro su suka canza zinare da azurfa da, da tagulla wanda da ake amfani da su da kuma sauran wasu kudade a yanki na duniya to duk yadda aka kalli kuɗi ya danganta abin da kai da kuɗi kamar yadda wata masaniyar tattalin arziki wanda ake ce ma professor john robinson ta yi magana duk abin da za ka yi da kuɗi to shine kuɗi to amma kudaden sun bambanta kamar kudade na karafa da kudade na takardu to a na takardun dole ne mu bi tarihin kasan. kudaden najeriya tun 1959 da babban banki ya gabatar da kudaden wanda suka zama suka koma naira da kobo wurin 1973 zuwa 74 to an yi wani hoɓasa a ci gaban tattalin arzikin da ya samu da ya girma wato tun lokacin da ah, gwamnatin kasan ta fara samun kudaden man fetur sannan kuma ah, harkan gwamnati ya fara bunƙasa ana kashe shugaban kasa murtala muhammad a 1976 a 1977 aka kirkiro naira 20 to kirkiro naira 20 zuwa yau 2017 tana da tarihin shekara 40 to amma wannan kuɗi ya ba da gudunmawa mai girma ga tattalin arzikin kasan wanda zan iya tunawa in ka ware murtala guda uku sai ka sai buhun shinkafa a irin wancan lokaci a tara da bakwai da aka kawo wannan kuɗi domin a girmama janar murtala muhammad a matsayin gwarzon ƙasa na farko to ba a sake kuɗin ba sai bayan shekara kusan ashirin sannan aka sake kuɗin a da bakwai to ban shekara talatin to wannan sake kuɗin da aka yi wato aka sake shi daga wani nau'i na takarda aka mai da su wani nau'i na kuɗaɗen roba wanda ake cewa ma polymer to irin wannan tarihi suna da girma a tattalin arziki amma gudunmawar da kudaden suke bayarwa to suna da mahimmanci musamman a ƙananan mutane saboda takaddun kuɗi akwai kuɗin da ake ma 'yan kasuwa akwai kuɗin da ake ma masu matsakaitan samun kuɗaɗe sannan akwai kuɗaɗen da ake ma masu karamin karfi wanda suke mu'amala da shi wanda kuma yana da tasiri a tattalin arziki alhaji sani aminu in dai har waɗannan kananan kuɗaɗe suna da irin wannan tasiri a ganin ka me zai sa har babban bankin najeriya ya ce ba zai buga waɗannan kuɗaɗe ba na dan karanta cewar da akwai kamar da kika bada wurin tarihi ba ɗinki cewa ko wani darakta na corporate services ina jin shi ne magana cewar wannan magana ba ta cikin maganganunsu amma abin da za mu fahimta da shi shine cewar su kuɗi darajar su a wannan zamani daraja ce ta alkawali ba wai daraja ba ce ta zahiri komin abun nan ɗin kuɗi idan har gwamnati ta megida ta ce na yi alkawalin wannan kuɗin shine darajar shi kaza ko naira goma ita ce naira goma naira ɗari ita ce naira ɗari haka take in yanzu aka wayi gari ta janye wannan alkawalin ta janye wannan abun to wannan kuɗin da ita da takardar kewaye wadda ku ake zuwa kewaye da ita duk ɗaya suke ba su da bambanci a hasashe na abin da nake gani kuɗin nan buga su ake yi yadda ake buga ma in za ki kai aure da yake za ta yi aure yaran ki za su yi aure a je a yi masu printin takarda katin invitation card da aure haka ake buga wannan idan aka buga sai ka biya kuɗi a buga maka wata takardar da za a buga maka ba ta daidai da darajar ma kuɗin da za ka biya a buga maka kamar misali an buga ma naira biyar ko naira goma amma ka zo ka biya naira ishirin a kan kowace takardar naira goma a kan abin da bahaushe ke cewa kwalliya ma nan wurin ba ta biya kuɗin sabulu ba gida amma a ɓari na gehe guda su ƙananan kuɗi suna da tasiri suna da daraja na akwai wurare da dawa inda zaki je yanzu haka ciniki bai wuce maki na naira goma naira ashirin din nan idan babban banki ya ce zai janye waɗannan kuɗin kai tsaye lokaci guda gaba ɗaya to zai jawo hauhawa farashi a waɗannan wurare a lokacin da mai biredi ya ce biredin shi naira ɗari da hamsin sai ya kasance cewa babu naira hamsin ɗin nan ta yi wuya maimakon ya tafi yana ta neman canjin naira ne hamsin a zo a cika ma ai ƙara ya ce kuɗi abin nan ɗin shi ya zama naira ɗari uku guda ko ɗari ai ba zai mai dota ci kasa ba saboda ai kila wannan naira a hamsin in aka ce ɗari biyu ai an ɗari biyu eh misali amma kin ga ai ba zai mai doshi ɗari ba saboda kila wannan hamsin ɗin ita ce ribar shi waɗannan duk abubuwa ne akwai yanzu haka inda za ki je na san ka je babba irin yara ɗin nan da ake irin kasuwar nan da muke ce ma yara a ƙauye in ka je yara za ka je ka tadda masu kosai sun kasa masu abun nan nawa ne wannan kai guda biyu naira ɗari naira goma goma naira naira biyar biyar duka to lokacin da aka wayi gari aka ce babu to tattalin arziki na ƙauyen nan zai shiga cikin tagayyara waɗannan abubuwa dole mai yanke hukunci ya kulkula da su wani abu da ya sa ni tuna yanzu wannan batu na ƙananan kuɗaɗe shine a ƙasa irin tamu najeriya akwai kwabbai da silalla sun daɗe ba amfani da su a wannan ƙasa tsarin da wasu ƙasashe da suka ci gaba ba za su iya bari ya ɗore ba ma dole ne kawai ake amfani da da silalla yusha'u me yasa ya kamata dole ne kawai ƙasa ta koma fannin yin amfani da waɗannan kuɗaɗe kamar yadda wasu ƙasashe da suka ci gaba suke yi to shi dai kuɗi yana tafiya da tsarin ƙasa da kuma ɗabi'un mutanen ƙasa da kuma kamar yadda alhaji ya faɗa yadda ake cash management na ƙasa to amma ai tun da aka yi naira da kobo mun ga tasirin naira da kobo a cikin tattalin arzikin nan duk da hankalinmu bai girma kamar yanzu ba amma mun ga sanda iyayenmu kan je banki su karɓo buhun silalla da buhun kwabbai kuma har a bamu mu tafi cefane kuma a ije shi a gefe to saboda haka irin wannan yanayi da muka gani ɗabi'un mutanen wancan lokacin da kuma darajar kuɗin wancan lokaci da kuma yanayin tattalin arzikin ƙasa da kuma yanayin farashi a cikin tattalin arzikin ya taimaka ma haka amma in kika kula irin hauhawan farashin da ke samun tattalin arziki irin namu da kuma irin yadda ake ma tattalin arziki rikon su kai nan kashi yana da nasaba da lalata kuɗin ƙasa misali a inda mutum zai ɗauki biliyan na naira ya ɓoye a gidansa ko kuma ya ɗauka kuɗaɗe masu yawa wanda suka fi haka yawa na wasu ƙasashe iji a cikin gidansa duka wannan lalata kudin kasa ne saboda hauhawan farashin da irin haka kan kawowa shine zai kawo karanci na kudaden a cikin al'umma in aka samu karancin nan to shi kuma karanci yana da tasiri a farashi abin da ya faru in kin ɗauka misali daga 2015 eh, lokacin hauhawan farashi yana eh, tara da uku har ya zuwa farkon 2016 yake 13.7 a yanzu a ƙarshen 2016 ya kai 18.5 kusan biyar to in kika auna waɗannan hawan farashin za ki ga yanda Eh, eh, wato hawan farashin ya tasiri a farashin abubuwan da ake sayar a kasuwa kamar yadda alhaji sani ba da misali in mai biredi hawan farashi da yana sai da biredin shi naira ɗari sai kuɗin da yake siyan kayan aikin biredin sai ya ƙaru ya zo zai siya ɗari da ishirin sai ka zo da ɗari da hamsin amma ba naira ashirin to irin wannan yanayi to ƙasan a halin da take ciki a yanzu ƙasan dole ne ta yi amfani da takardu na kuɗi kuma waɗannan sulalla ko an so a yi amfani da su yanda hauhawan farashi yake da abin da ake sayarwa baya yiwuwa a yi amfani da su saboda yanayin hauhawan farashin da ya shigo ma tattalin arzikin ƙasar da kuma matsalar da ka sami tattalin arzikin ƙasar. jama'a a nan za mu dakata sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu mu ɗora daga inda muka tsaya yanzu a madadin waɗanda kuka je muryoyinsu alhaji sani aminu dutsen ma da alhaji yushau aliyu da wakilar murar amurka da ke abuja madina dauda ni salu garba ke cewa a huta lafiya Ka tuna yanda ka sami kuɗin